ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin 24 ga watan ramadan alif da talatin 438 wace ta daidai da sha tara ga watan yuniyo shekara ta goma 2017 muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u ya obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya da goma sha tara. ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake kiran rankatakaf ɗin muminai gaba ɗaya akan mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kasance tare da masu gaskiya irin waɗannan ayoyin da Allah zai ce imani da tsoron Allah ire-iren su kusan guda bakwai ne a cikin alkur'ani idan ka koma tun daga can suratul baqara ya أيها na amanu اتقوا wa وذروا ma بقي من riba in kuntun muminin. ku ji tsoron Allah ku yi imani sannan ku bar riba in ka gangaro suratul ma'ida za ka samu ko abinan suratul ali imran za ka samu irin wannan aya ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun bayan tsoron Allah sannan kuma a ji tsoron Allah matukar tsoro in ka koma ma'ida za ka samu irin wannan sura ya ayyuhan آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله sannan wannan sura ita ce ta hudu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin idan ka koma can cikin ahzab zaka samu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ku ji tsoron Allah subhanahu ku faɗi zance magana ta dai idan ka koma can cikin suratul hashir za ka samu makashin wannan ya ayyuhal ladina taqullah tanzur nafsun ma qaddamat lighad aji tsoron Allah subhanahu wata'ala kowace rai ta duba irin abin da take gabatarwa saboda gobe sannan idan ka koma cikin suratul hadid za ka samu irin ta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم تشون به ويغفر لكم والله رحيم ire-iren su da za a ce imani da tsoro guda bakwai ne a cikin alkur'ani saboda kowacce idan ta kira wato umarnin da take badawa daban ne kaga nan imani ku ji tsoron Allah sannan ke daga cikin masu gaskiya ya azar gaskiya taimake ka da kasantuwa tare da masu gaskiya to sha Allahu ka kama hanyar riba ka kama hanyar shiga aljanna amma idan aka ce aikin ka ƙarya sannan kuma ba ka yin gaskiyan sai ƙarya sannan kuma mu'amala ka da maƙaryata to wannan kuma Allah ya mana tsari an kama hanyar shiga wuta to za mu tashi akan aya ta 120 insha Allah an kana li ahli al-madina الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله بيوا متانا مدينة ويد سونا عربا قوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتا sannan kuma su su koma sannan a cikin gida wannan bai yiwu ba bai kyauta bai dace mutanen mutane wannan aiki ba wa alihi wa ya kama hanya ya jagoranci yaki ya fita ko ba wasu wani mutum kuma ya koma ya miƙe kafafu ya zama sa a cikin iyalinsa ba ta fata muna ma kana al madina min al-amr an yatafaqqahu rasulullah wa la yarghabu bi anfusihi bai kyautu ba ga mutanen madina za su fi zauna ba bi annahum la yusibu ba za ta sami su akan wannan wala na ko ba za same su cikin jihar ba wala ba za ta same su ba cikin neman yardan Allah subhanahu wata'ala wala yafa'una mawfi'a ba za haka mata to sun kasa ba sunan jihadi wanda zai kunta sama kafirai ba suna bin aduwin naila sannan mu abin samu ya zama shi ko ku a surri bata da ganima ba illa kutiba lahum bihi amalun salih face ta'ala ya da duk irin ɗayan waɗannan ayyuka guda shida Allah sai ya rubuta masu a matsayin kyakkyawa don mutumin da ya fita ko da sunan taimakon addini kuma ta da Allah subhanahu wata'ala ta idan ta yunwa in ta same nan sangon da ya yanke na tafiya domin dai ya musguna dan Allah sannan ba zai mun yardan Allah ba shi Allah subhanahu wata'ala biyar zuwa shida Allah sai ya rubuta mashi a matsayin ya aikata inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin lallai ku sani Allah subhanahu wata'ala baya salwantar da aikin wanda ya kyautata aiki Allah baya tozartar da mutumin da ya aikata aiki shi sa Allah subhanahu ta'ala yake a can kasa wallazina jahadu fina lanahum subulana wa mutumin da ya jihadi cikin neman yardan Allah subhanahu ta'ala. da sannu Allah zai ɗaura shi a akan gwadabe turba kyawa wacce ta dace ya same ta Allah subhanahu wa ta'ala da aiki sannan da iliminsa idan ka koma ƙarƙashin irin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala abinda yake so ya nuna ma ba ma mutanen Madina kaɗai ba a'a duk wani musulmi a doron duniya ba za ka samu yadda Allah ba subhanahu wa ta'ala ka gabatar da yadda Allah sallallahu alaihi wa yadda domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a baya wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurdo in kyanu mu'minin Allah da manzansa subhanahu wa ta'ala shi ne cancanta a yadda da su in har mutane sun kasance muminai ne da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda imamu bukhari ya rawaito rahimahullah suna tafiya da umar dan khattab radiyallahu an sai annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahadihi wa mali imanin dayan mutum daga cikin ku ba zai cika ba sai ni manzon Allah na kasance ni mafi soyuwa fiye da dukiyansa da 'ya'yansa da kansa sai Umar ya ce radiyallahu an ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai ina kaunanka ina kuma son ka amma da kai yana son ya karantar da mu darasi hadisin na cikin bukhari rahimahullah sallallahu alaihi wa sallam magana imanin ɗayan ku ba zai cika ba yiwa a wurinsa fiye da kansa da dukiyansa da 'ya'yansa Umar sai ya juyo radiyallahu an sai ce ya Rasulullah yanzu kan ba abin da ya fi soyuwa a zuciyata fiye da kai annabi sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce Allah ya Umar yanzu ne imanin ka ya cika ashe kenan kun ga ba zai yiwu ga wani in dai musulmin ne na gaske ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba zai yiwu ba don mutumin da ya wannan imanin sa bai cika ba wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna ba zai yiwu ga wani mutum mumini ko mumina ba idan Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zartar da amari ya zanto kai wai kana da abin da zaka ce a cikin wannan magana ba in dai mumini ne ba zai wannan ba shi yasa lokacin da khabbab wato aka tafi za a je khubayb ibn adi wato awwalu salibin fi quraish farkon mutumin da aka tsire a cikin quraishawa a lokacin da aka kama shi tsire shi radiyallahu an quraishawa sun taru gaba daya abu sufyan radiyallahu anhu sai yake tambayansa sai ce a sarda an yakuna muhammadun makanak wa anta fi ahlika saliman aminan ghanima za ka yadda a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu shine a matsayinka a nan shine za a tsire amma ya zanto kana cikin iyalinka cikin daula da nishadi da annashuwa sai khubayb ibn adi yace radiyallahu anhu ce a aini a yanzu a inda yake kaya ta shi ba a ce ni ina cikin iyalaina ina cikin kwanciyar hankali ba abu sufyan radiyallahu sai ya kalli jama'arsa sai a wurare daban-daban daban amma ban ban ganin irin ta sahabban annabi da suke wa alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan kun ga bai yiwuwa ga mutanen Madina su tura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita ba zai kyautu gare su ba su kyamaci wani ya same su ba amma kuma su gammace abin ya koma kan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ba zai kyautu ba su sani duk abin da suka aiwatar na lada duk abin da suka samu na wahala na kishi na yunwa Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta musu wannan a matsayin aiki ne kyakkyawa suka aikata shi yasa ya tabbata a cikin muslim hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma muslima min nasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta shauka yushakuha illa kaffara Allah bihi khataya duk abin da ya samu musulmi na rashin lafiya ƙaya ce misali ta cike sa baƙin ciki ne misali ya kama shi iyalansa ne suka yi rashin lafiya dukkanin waɗannan abubuwa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare masa zunubansa sakamakon wannan abu da ya same shi na bakin ciki don haka kai musulmi kana cikin dausayi kana cikin yalwa kamar yadda wani hadisi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ajaban li amril mu'min al'amarin mu'mini yana bani mamaki inna amrahu kullahu khair dukkanin al'amarin mu'min gaba ɗaya alkhairi ne idan sharri ya same sa sabab zai yi haƙuri fa kana khairan la wannan shine alkhairi gare sa wa in asabathu sarra idan dausayi da daula da ni'ima ta same shi sabab zai yi haƙuri ko kuma shakar zai gode ma Allah fa kana khairan la wannan shine fi alkhairi gare sa ashe kenan kaga da rashi da samu da a'a rashin lafiya da lafiya duka a wurin mumini gaba ɗaya ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala amma misali sharri ya sami mutum ya dinga kokawa ya kasa ainihin juriya ya ɗauki abin kashi shi kaɗai aka ma ko har ma ya dinga tunanin zai iya kashe kansa ko ya dinga tsammanin kai mai yin Allah Allah kaman bai ƙaunansa wannan duk ba hali bane irin na muminin kirki akwai mutumin da ake ban labarin sa wuri yayi wuri rashi yayi rashi jarrabawa ta same shi sosai wai sai kai Allah da ma ka mai da wannan bera kaga tauhidi yana nema ya kwaci ka sani cewa wa ta'ala yana kankare wani zunubin ka ne da shi sannan gwada ainihin hakurin ka muna cikin jaraba mawadacin mu sannan kuma da talaka mu mawadacin Allah subhanahu wa ta'ala bashi ba domin a ga tsananin haƙurinsa zai yi haƙuri ko ko zai koka ko haƙuri ba ka zo ka zanci kanka ka ce ah, ka ma Allah kuma ma Allah ko na bakin kura ana wannan makarin ana tunanin za a iya samun wani mutum saboda tsananin godiya ga Allah a ce yana bakin kura idan ka ce alhamdulillah ɗalibai su yan kaɗan haka irin yanayin da ka fi abin da kake hankoran nema akwai abin da in an baka ba alkhairi ba ne aya ta muna bayani ku ta kurkita su asa an takrahu shi asa an tuhibbu basharun lakum akwai wanda zaka ta hankoro ba. amma idan an baka ba alkhairi ba bane wanda kuma gudun sa kuma mutuwa amma shi ne alkhairi gare ka don haka kullum sai yardan Allah subhanahu wata'ala da abin da zai zame maka alkhairi da ƴan uwanka musulmi da addininka Allah ya zama maka da shi abin da ba zai zame maka alkhairi ba da kai da ƴan uwan addini Allah ya musanya maka da abin da zai zame maka alkhairi na wala yunfiqun ci gaba da faɗaitar da mutanen Madina wala na nafaqatan ba za su ciyar da abin ciyarwa ba wala ko kuma babba wala yaqta'una wadiyan ba za su yanke ba. zai ba su lada a matsayin aiki na alkhairi da suka yi a sana makiyanu ya ya'malun subhanahu wa ta'ala zai musu hakan nan ne don ya saka musu da mafi alkhairin abin da suka kasance suna aikatawa don haka kai musulmi ba ta da kake da fadi a cikin rayuwarka ta duniya in dai ka bi Allah subhanahu wa ta'ala sau da ba a duk halin da ka tsinci ka mutum ne wanda in Allah ya yarda kana da lada subhanahu wa ta'ala sai dai fa guda daya a halin da ka bauɗe to ka rabu da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kuma ka shige da ba amma in dai zaka kasance tare da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin daɗi da rashi a cikin samu da talauci to Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ka kuma zai taimaka maka domin ya ce huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa domin ya jarraba ku yaga cikin ku wane ne zai fi kyakkyawan aiki a nan duniya ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal hadisin abdurrahman bin khabbab radiyallahu an yana cewa kafaba رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallam. annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a lokacin da za a fita yakin tabuka mun yi bayani a baya yaƙi ne wanda aka fita cikin tsanani ga rashi ga fari ga rana ga shi al'umma ba a tattali abin da ya kamata a tattala ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya khutba fa hatta ala jaishil usra ana kiran wannan rundunan tsanani ne saboda duk abin da ya kamata a ce an tattala wanda za a fita yaƙi da shi babu shi a wannan lokaci dabbobi ba su wadata ba hatsin da za a fita da shi babu dukiyar da za a rike don guziri babu kai duk abin da ka san matafiyi zai ɗauka da nufin wai yayi tafiya a wannan runduna babu shi isasshe wanda za a ce ga shi don haka shi sa Allah subhanahu wata'ala ya kira su jaishi la'usra ko kuma sa'atil usra wato sa'a yanayi na tsanani da kuma rashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya faɗaitar da mutane yace ya ku jama'a lalle muna da bukatan taimako saboda kun gani ba mu da dukiya ba mu da dabbobi ba mu da hatsi isasshe don mutumin da ya san cikin ku Allah subhanahu wa ta'ala shi da abin da Allah ya bashi ya ji tsoron Allah ya gabatar ya bai wa Allah subhanahu wa ta'ala rancen dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wannan khutba fa qala Usman ibn Affan Usman dan Affan radiyallahu anhu sai yace ya Rasulullah alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha ya rasulullahi zan ba da raƙumma ɗai har guda ɗari da abinda zai ɗauki raƙumman da kuma siddin da za a hau a yi tafiya ya rasulullahi suna wuya na bari in shiga in kawo radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai gushe ba da mimbarinsa alaihi salatu salam yana da matakai guda uku ne sai mimbari na karshe na uku yayi wannan magana Usman radiyallahu anhu sai ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dawo mataki na biyu akan mimbarin sai ya ci gaba qala rawi yace summa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sake kwadaitar da mutane ya ku jama'a ba ya kyautu ba ba zai dace da ku ba a ce masu dukiya daga cikin ku ba ga halin da muke ciki na rashi hatsi bai wadata ba dabbobi ba su yalwace mu ba dukiyar da za mu rike duk ya yi masa arziki ya ji tsoron Allah ya fito da dukiyansa ya baiwa Allah subhanahu wataala Usman sai ya saka tashi radiyallahu anhu sai ya rasulullah alayya mi'atu ba'irin ukhra bi ahlafiha wa aqsaha na sake alwashin zan ba da raƙumma ɗari da abin da zai rike raƙumman har ta buka da kuma za a kayan da zai hada su gaba ɗaya zan ba da wannan kaga an samu raƙumma nawa kenan alihi wa sallam sai ya sallah ta uku sannan ya ci gaba thumma nazala mirqatan min al-minbar annabi muhassa ya sake kwadaitar da mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala usman usman sake tashi sallallahu sai yace alayya mi'atun ukhra bi ahlafiha wa aktabiha ya rasulullahi zan sake bada wasu ra'umma guda ɗari da abinda za su ci da abinda zai kawata su da abinda auna siddi Usman dan Affan radiyallahu anhu kaga ya bada umma nawa kenan guda ɗari uku qala rawin sai yace inji ji Abdurrahman bin Khabbab yace fa ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai naga da amincin Allah su tabbata a gare shi qala bi yadihi hakaza haka harrikuha yana motsa motsin da ban mamaki ya wannan ka ba da ɗari ka sake ƙara ɗari ka ƙara ɗari ya usmanu kai ma jalla da wannan aiki na karar yallahu an wai wasu mutane ba wanda suke a cikin al'umma usmanu dan affan radiyallahu a lokacin da mutanen abdullahi ibn saba la'anatul awwalina wal akhirina a lokacin da suka yi gangami suka zo dan affan radiyallahu suna da shi daga abin da suke ah. ka ɗauki dukiyar al'umma kana wa ka zo ka da kanka ka kwashi dukiya kaza ya ce to ku saurara jama'a shin kun san cewa lokacin da nake khalifanci ina da raƙumma sun kowa ya ce Allah mun shaida wannan to yanzu babu abin da ya rage abin da ke amfani da shi na raƙumi sai guda ɗaya shi wannan duka na kwashe na ba da su cikin yardan Allah subhanahu wataala suna zaune suna ji yadda cewa yin ko kun sani cewa bi'in ruma wata rijiya wacce wani bayani a cikin garin Madina duk mutumin da yake kallon alqibla yake wanke da sai wannan ba yahude ya daura masa haraji ya biya suka ce mun sani kun cewa ni ne na sai wannan ainihin rijiya saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin ya kai inda zai kai don ba yahudan sai ya cewa wani ya gada. idan musulman ma sun zo suna son ruwan sai ce a ba zai bada ba kai da kuɗin ka ma ba za a sai ma ba annabi ya ce alaihi salatu wasalam wai shin jama'a cikin kuwa zai sai wannan rijiya ni ko na lamuntan masa aljanna Usman ya sulala daga inda aka yi magana ya tafi radiyallahu anhu ya samu yahudan nan ya ce na zo wurin ka ne amma kar ka yi mamaki kar ka yi fishi kar ka ce dan mai kar ka ce mai yasa rijiyar ka nake so ka sai da mu ba yahuda ya ce ba zan yi fishi ba ba zan yi mamaki ba ba zan ce mai yasa ba ba zan ce dan mai ba amma ina da sharfa wanda yake nima in na faɗa kai ma ba za ka mai da mun da magana ba Usman ya ce hafi ma inda kawo sharɗin da kake so ka faɗa ya ce rijiyan nan ba zan sai maka da ita gaba ɗaya ba rabin ta zan saya maka ya ce ji sannan kuma za ka bani dirhami dubu ɗari hudu ne akan wannan rijiya usmanu ya ce naji radiyallahu an ya ruga ya je ɗauko wannan kuɗi a cikin buhu ya kawo ya ce nake nufi da rabin rijiya zan sai da maka yau idan ku masu kallon alƙibla kuka sha to gobe sai su sha usmanu ya ce na yadda da ya zo ya baka kuɗinsa sai ya koma wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya sallallahu wannan bukata da ka nema an aiwatar da ita na sadaukar da domin neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kun san an yi wannan suka ce eh, ya ce to a kan yau za ku hana ni in sha ruwa saboda duk mutanen abdullahi ibn saba ne 'ya'yan shi'a a yau da jiya da shekaran jiya wai har suna cewa a yanzu wai jaba su ba su son ainihin yake bin daki me sunanta tsaka wai saboda yana ɗaya daga cikin mutanen Usman wai suna ce da shi na ma a sassa karaiwawa wai ba shi da wani sai wasa da tabaru abin da suke cewa kenan fa mutumin da mala'iku suna jin kunyansa radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da yazo cikin sahih ba shi da lafiya barin cinyarsa na buɗe sallallahu alaihi wa sallam abubakar ya shigo umar ya yi sallama ya ce su shigo radiyallahu anhu ba a lokacin da usmanu ya sallama zai shigo radiyallahu anhu ku dakatar da shi ku gyara ni aka gyara shi aka rufe sa bayan ya fita Aisha radiyallahu anha ta ce ya Rasulullahi ka aikata wani abu da tambaye ka mahaifina abubakar ya shigo yadda kake baka canza ba mahaifin hafsa umar radiyallahu anhum ya shigo yadda kake baka sauya ba mecece hikimar da ta sa sai usmanu ne da zai shigo ka canza yace ya ji kunyan mutumin da mala'ikun Allah ke jin kunyan mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su suke jin kunyan Usman radiyallahu anhu sannan kuma a ce ba komai sai kawai shi ne wanda yake kake ki a duniya malamai kuna fahimta sai malam yake cewa Usman radiyallahu an ya sami wannan falala cikin abin da ya zo a cikin musnad imam ahmad bin hanbal radiyallahu an hadisin hasanul ne da ghairihi abdurrahman ibn samura radiyallahu an shine ya rawaito wannan hadis yana cewa ja usman radiyallahu anhu bi alf dinar fi saubihi haina jahaza an-nabiy usra bayan abinda Usmanu ya bayar radiyallahu anhu na raqumma mun ce ya bada raqumma guda nawa guda ɗari a lokacin da aka zo aka buga ganga ta yaƙi za a fita Usman radiyallahu anhu sai ya nado a cikin rigansa dinari ɗaya irin nasu na shekaran jiya ya zo ya sallama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce shigo ya shiga ɗakin ya dargaje wannan dinari ya bada ya ce ya rasulullahi wannan a ƙara a nemi taimakon Allah a yi tafiya da shi ta buka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda tsananin jin daɗi saboda tsananin farin ciki sai ya faɗi wata magana yana cewa ma na usmana ma na affana ma amila ba'da yawm kai idan ma usmanu ya kasance mabannaci ne mai aikata zunubi ne ya je ya ta duk aikata abin da zai aikata na zunubi wannan aiki da ya yi yanzu ya fanshe shi daga shiga wuta babu wani zunubi da usmanu zai aikata wanda allah zai kama shi da laifi sakamakon wannan aiki da ya aiwatar to kai kana nan sai ka zo kana ta ihu wai kuma abin da na gaza ganewa har ma idan za ka yi kamata ka ƙi mutumin da ka san shi ya san ka ina tunanin ita ce kiyayya mai ma'ana wane ɗin nan ban son shi na san shi ya san ni abinda ya sa ban son shi saboda kaza da kaza amma wani irin hankali ne gare ka za ka ƙi mutumin da baka san kalansa ba baka san launinsa ba baka taɓa ganin sa ba kawai sai ka ɗauki ƙiyayya ba ta fara ba ta baka ba ka ɗauka ka sanya a kansa wani irin tunani ne wannan duk mutumin da yake wannan aisa karai, sannan kuma hankali zai ɗauka yanzu kai innan ba na tunanin za ka je ka yi abota da mashayin giya ba na tunanin zaka je ka yi abota da ɗan liwafi to sai a ce kai a matsayinka na mutum mutum ga kanan dai ordinary person wanda ba wata tsiya ba ba za ka iya mu'amala da mutanen banza ba sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiyayyen halitta a ce kowa komai nashi bambadadde matansa mazunata abokanansa yan iska kai a wurinka dan shi'a littafin da aka bashi bai cika ba baka yarda da shi ba to me ya rage na addini in dai har ya zamana waɗanda suka kawo addinin nan mutanen banza ne misali a wurin ka kai yan shi'a to meye ya rage wa musulmi wanda zai alfahari da shi babu don haka wannan ba musulunci ba ne ba aqida ba ce dole ne musulmi musulman kirki a duk inda suke su yaƙi wannan aqida saboda aqida ce kamar yadda mai lillahi summa ya kawo a ƙarshe-ƙarshen littafinsa ya ce akwai wasu malamai daga tabaristan malamai ne waɗanda 'yan shi'a ne ya ce wallahi irin yaƙan da suka yi wa musulunci kafirai ma maguzawa ba su yaƙi musulunci haka ba Yaƙan da suka yi wa musulunci maguzawa kafirai ba su yaƙi musulunci haka ba to yanzu misali ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da muhaddan alqur'ani don mutumin da ya haddace alqur'ani za a daura ma iyayensa wato rawani irin na sarauta ranar alqiyama sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi mahaddata thumma awrathna alkitaba alladhi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah ya يبي mahaddatan القرآن to sai a ce yanzu an ce ƙur'anin nan bai cika ba ƙur'anin nan an sauya shi ƙur'anin nan an jirkita shi kamar yadda nuri shi yake cewa a cikin wani littafi na shi faslul khitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab malamin shi'a ne ya rubuta cewa littafi ne kutun guda yana bayanin cewa yana da hujjojin da zai kafa akan wannan qur'anin ba cikakke ba ne bai cika ba don haka su yan shi'a ba su yarda da shi ba to idan ya zama na cewa ƙur'ani ya yabi mahaddatan alƙur'ani mahaddacin alƙur'ani yana da matsayi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin kabari akan gabatar da mahaddacin ƙur'ani farko sannan a gabatar da wanda yake biye da shi to sai ka tambayi dan shi'a wani irin ƙur'ani suka haddace a zamanin annabi har suka samu wannan matsayi ɗaya kenan idan ka ce a'a ai wannan qur'anin ba shi bane irin na waɗancan sai mu ce da kai to aliyu radiyallahu anhu kai a wurin ka da ya zo ya ha'inci al'umma saboda ya jagoranci al'umma shekara biyar ya san wannan qur'anin bai cika ba ya san kuma cikakken qur'ani yana wurinsa amma sai ya gwammace al'umma su halaka shi ya koma ya ɓoye ainihin alkur'ani kyakkyawa bai cancanci ya zama shugaba ba haka ne abin da kai kake so ka ce kenan kai dan shi'a tun da mutumin da zai zo a baya ya ga banna ya san da bannan ya ga ana yi bai ce banna ba ce bai canza ta ba bai yi yunkurin ya sauya ta ba sai ya gwammace duniya su halaka shi ya ɓoye ƙur'anin sahihin ƙur'ani a wurinsa wannan ya cancanci ya zama shugaba bai cancanci ya zama shugaba ba don haka wannan ba aqida ba ce ba musulunci bane duk inda ka samu dama ka gaya wa mutane cewa shi an ci ba musulunci bane amma suna kiran kansu musulmai suna shiga cikin musulunci amma duk irin aikin da za su yi ba musulunci bane wa ma kana mu'minun wa ma kana almu'minun liyanfiru kaffa فلولا يفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وتفيا دني من كان الله سبحانه وتعالى takan kunshi lada da falala mai girma daga Allah subhanahu wa ta'ala imamu qatada yana cewa radiyallahu an mazada qaumun min ahlihim fi sabilillahi bu'dan illa zadu qurban min Allah wato mutane ba za su nisanci 'yan uwansu ba saboda neman yardan Allah subhanahu face sai sun sake kusanci zuwa ga Allah subhanahu yan ciki a dan matsa na waje su shigo a matso na waje su shigo sama akwai wuri wato duk mutumin da ya bar dan uwansa saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya nisanci dan uwansa sakamakon wani aiki mummuna da dan uwan nan nasa yake yi imamu qatada yace radiyallahu an to wannan nisanci da yayi na dan uwansa sake kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala don mutumin da ka rabu da shi ta hanyar banna Allah zai musanya maka wani kuma ta hanyar alkhairi sannan duk abin da ka bari ta hanyar haram Allah subhanahu wataala zai musanya maka ta hanyar halal abinda mutane muka kasa ganewa kenan duk abin da ka bashi shi wanda yake babu Allah a ciki Allah subhanahu wataala zai baka na Allah kuma zai taimake ka kai. ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alkhairu salat dawakai guda uku ne daga ciki sai yake cewa akwai dokin da mutum zai ɗaure a maɗaura ya ba shi abinci ya shayar da shi ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce irin wannan doki duk irin abin da ka ba shi na abinci duk irin kashin da ya zuba duk irin fitsarin da ya yi matukar ka ɗaure shi ne domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai baka da fitsarin da ya yi da bayan gidan da ya yi da abincin da ya ci duk irin wannan abu da ya yi Allah zai musanya maka da wani aiki na lada daga wurin sana'ar kai ashe kenan kun ga wato babu wani aiki wanda shi mutum musulmi zai yi wanda za a ce ya faɗi Allah subhanahu wata'ala yana kiran hankulan muminai yana cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai kyautuwa ga muminai ba bai dace ga muminai ba su tashi su fita gaba daya a ce sun bar gida babu kowa ba wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi a nan bai kyautu ga sahabbai ba radiyallahu anhu su fita gaba ɗaya a ce babu kowa a gida su bar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kare ba wasu suka ce a'a abin da ake nufi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai kyautu ga mu'mine su dashe su bar gida su fita ba ko dai don neman dukiya ko ko dan neman jihadi ba bai dace ba فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ميزي هنا a samu ƙungiya daga cikin kowace ƙabila su fita su je su su nemo ilimin li yatafaqahu fi din domin su nemi sani a cikin addini wali yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim sannan su gargadi mutanensu su idan suka dawo gida zuwa gare su la'allahum yahzarun ko su za su ji tsoro za su yi ɗari-ɗari za su aikata abin da ya dace su aikata malamai sun yi maganganu da dama a ƙarƙashin wannan aya Abdullahi ibn abbas yana cewa radiyallahu anhuma ma kana almu'minuna liyanfiru jami'an wa yatruku rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda ake nufi bai kyautu ga muminai ba su fita gaba ɗayan su ba a ce sun bar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ba imamu mujahid yake cewa radiyallahu an nazalat fi unasin kharaju fil wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane da suka fita ƙauye suna cikin tafiya fa asabu minan nasi khaira sai suka sami alkhairi daga wurin wasu ƙauyawa sai wannan aya ta sauka aka ce to ai ba zai yiwu ba bai kyautu ba ga mutane su ɗashe gaba ɗaya su fita ko dai dan neman karatu ko dan neman wani abu ba sai tsoro ya kama waɗannan mutane sai suka dawo suka sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce ya rasulullahi aya ta sauka gashi mu mun fita mun bar jama'a a gida annabi ce a'a dama abinda ake nufi bai kyautu dukkanin ku fita ku bar gida ba kowa ba a kasa gida biyu ko uku idan wasu sun fita wasu suna zaune a cikin gida suna dako ko da makiyi zai taso kada ya zanto ya samu yara ne da mata a cikin gida kawai ya zanto akwai waɗanda za su iya tunkaransa akwai waɗanda za su iya faɗa da shi sannan ku idan kun dawo to sai ku karantar da al'umma irin abin da kuka koyo na tunkar jihadi da kuma makiya sai ku karantar da waɗannan mutane da wanda ba su bi ku ba waɗanda suke zaune a cikin gidajensu imamu abdullahi radiyallahu an shi ma ya yi magana makamanciyar irin wannan yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضى بنفسه النبي عليه الصلاة والسلام إذا يفتا يأكي دا كنسا أبن دا أكي تشوى غزوة يأكي وان دا النبي دا كنسا يفتا لم يحل لأحد من المسلمين بايا حلتا قواني متون تيدا تكين مسلمي أن يتخلف عنه ya zanto shi ya yi zamansa a cikin gida illa ahlal uzur sai dai waɗanda suke da uzuri ma'ana idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki kambun yaƙi da kansa ya fita to yanzu ba sauran wani mutum kuma da ya halatta gare shi ya zamansa a gida sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya baiwa uzuri su ne mutum uku ko hudu ko biyar Allah yana cewa laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj gurgu Allah ya ba su hanzari yana iya zamansa makaho ma yana iya zamansa mare lafiya ma yana iya zamansa mata ma su yi zamansu yara ma su yi zamansu amma idan ba waɗannan ba in dai aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita to ba wani mutum kuma da ya halatta ya koma ya zaman shi a cikin gida na ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allah للمتقين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيماني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ku yaƙi waɗannan da suke raɓe da ku na kafirai waɗanda suke kusa da ku daga cikin kafirai wal yajidu fikum ghilza su samu turjiya da tsanani daga cikinku, wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu jin tsoronsa da taimakonsa sannan da kuma saninsa kenan kun ga kamar yadda ibn kathir ya kawo a cikin tafsirinsa rahimahullah yana cewa a duk sanda musulmai suka yi sakaci suka yi sake to sai a take su a murƙushe su su koma baya amma a duk lokacin da jagororin musulmai suka sanya Allah subhanahu wa ta'ala a gaba sannan suka aiwatar da abin da ya dace su aiwatar to har kullum musulunci zai kasance a sama zai kasance kuma ainihin ne madaukaki domin Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bishara فلا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم kada ku yi bakin ciki kada ku kasa kada ku yi rauni Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da ku sannan ba zai wargaza ayyukanku ba ashe kenan kun ga duk sanda al'umma suka riƙi Allah subhanahu wa ta'ala suka dinga aiwatar da abinda da Allah yake so to ba za su gushe ba kullum suna samun taimakon Allah subhanahu wa ta'ala domin yadda nake faɗa yadda ka tsammaci Allah haka kake samun Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma idan kai yadda Allah yake so to kai ma zai maka yadda kake so amma idan kai yadda kai ranka yake so to shi ba zai maka yadda kake so ba wannan dama ka'ida ce idan kai masa yadda shi ya so to zai maka kai ma yadda kake so amma idan kai yadda kai ranka yake so to ba za ka samu yadda kake so ba a don haka dole ne al'umman musulmi ya zanto sun rike addini kamar yadda ya kamata idan ka koma kasashe misali irin su spain a yau da kake jin su za ka samu ƙasa ce wacce yake ajiya da shekaran jiya musulunci sai da yake hal garnata har sai da ya kai ya tafke wannan wuri musulmai su suka buɗe wannan wuri irin su tariq bin eh, eh, eh, ziyad su suka buɗe wannan wuri irin su Musa abin da imamu Musa su suka bude wannan wuri sai da ya zamana akwai masallatai sama da dubu sittin a wancan lokaci irin tsofaffin masallatai na tarihi amma yanzu an waye gari in kaje kamar yadda mai iya magana ke cewa limit li hadha yadhubu alqalbu min kamadin in kana fil qalbi islamun wa iman babu irin waɗannan masallatan sai guda ɗaya shi ma karka yi tsammanin wai sallah ake kamar yadda ake sallah a cikin wannan an ajiye shi ne kawai a matsayin tarihi irin a wasu shekaru ɗari tara ko dubu ɗaya an taɓa wani zamani da wai musulunci ya mallaki wannan wuri in ka koma ka yadda tarihi ya ɗauko yadda aka murkushe su abu ne wanda yake zai baka mamaki shine halin da mu muka tsinci kanmu yanzu a ciki a yau a lokacin da turawa suka yi nufin shiga asdaniya spain su ci garin da yaƙi an tura wani ya je ya bincika ya ga mai ke faruwa ya samu yara guda biyu suna kokarin harbi da kwari da baka da kuma mashi sai ya koma ya gaya wa mutanen sai ya ce to lokacin shiga bai ba mu koma lokacin shiga wannan ƙasa bai ba me yasa ci ai saboda na je na samu mutanen nan suna cikin tattali da shiri idan muka faɗa musu a irin wannan hali a yau babu abin da za mu iya yi sai dai mu kwashi kashi mu hannu bayan shekaru da dama aka sake tura wani ya koma ya duba sai je ya samu wani dattijo kawai ya bashi baki ya ba tun baya yana ta rusa kuka har da shashaka da majina menene yasa ka kuka baba ce wai wata yarinya ce budurwa gashi mai kuɗi shin shi yanzu din nan akwai makusa ko wurin muni a jikinsa wai yana son ta amma ta ce ba ta son sa wai ya tsufa sai ya koma ya gaya musu ya ce to yanzu lokacin cin yaƙi ya yi saboda mutanen sun bar tattali da tanaji yanzu sun koma auratayya suka sama gaba Shi ne halin fa da al'umma muke ciki a yau matukar ba mu tsaya mun rike addini ba riko na sahihi yadda ya kamata to kada mu yi tsammanin wai taimako zai sauka amma sai dai da yake Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne da jin kai saboda a cikin mu lalacewa mu bata kai a ce ba mutumin da Allah yake jin kunyinsa ba a akwai ku waɗanda in sun roƙa Allah subhanahu ta'ala yakan saurara in sun kira yakan ji in sun nema a basu to in bacin irin su mu a yau ba a san inda za su sami ba ka duba halin da yake faruwa a yau yanzu a jiya misali irin yaran na yan sara suka ya je ya sari wani wai sun fito rufe tafsiri daga murtaza square ya zo nan ainihin abin nan ba da ko sai ya samu suna shan wiwi da rana a matsayin su na musulmai sai ya kalle su kawai daga kallo shi ka kai dan kaza zaka zanka kallon mai kake mana to menene na muku shikenan sai a sha ashe akwai adda tare da shi sai ya sari yaron yaron sunan shi bala a nan riga sai yake abuja road akwai masallaci na nan wani abin nan abuja na wasu yan uwa nan sufaye gidan masallacin to mai gidan yaronsa ne to amma na samu labari an ce wai an kama uban yaron. sai aka ce min in saha wai DPO da aka zo ana buɗe rekod sai aka ce ai wannan yaron wai mutum na sha ɗaya ke ya kashe ajiya. to kuma aka bashi sannan in ka dawo nan zango jiya a zango zango nan zango wanda ya san zango wani bawan Allah ya fita dab da shan ruwa shi kuma yana layin yan kauye ne na in ka san layin yan kauye kararot ya tafi ya je ya siyo dan abin da zai sa a bakin salati sai ga mutane na a mota kawai sai suka sa mai bindiga suka ce shigo dab da shan ruwa yanzu ba a san halin da yake ciki ba ko yana raye ko ya mutu bawan da ya sani sun kira sun ce suna neman miliyoyin kuɗi sannan sun kai kake cewa wanda suka fara kira da shi za a ci gaba da mu'amala idan wani ya kuskura aka bashi waya to wannan a ɗauka a matsayin gawa ce ba ba shi kenan ya an kashe shi ya mutu sannan a kasuwan bacci kwana biyar da suka wuce teloli saboda yanayi na ɗinki yanzu sukan kai dare a kasuwan bacci sai ka zo janareto tun da ana rashin wuta sai a zo a dinga gungura mashin ɗinka ana gungura mashin ɗin ana satan mashina sannan a jiya wai wani ke gaya ma haka ya zo ya gansu kawai sun ballo a unguwar rimi ne ma kwana biyar sun ballo lokacin shan ruwa ba mutane sun yi magariba za su koma kawai duk wanda suka samu sala to shi na kasuwan baccin da yake gaya mani wai wai an zo wani ana kokarin a tura mashin ɗinsa a sai yana jin motsi sai ya fito daga shago sai suka ce to suka nuna mai bindiga dawa ne saboda baka gama to tun da ka gama kulli suka sa mai bindiga wannan abun ya wuce a yi dariya muna kira ga mai girma gwamna yaran nan ba matakin kamawa ba ne za a yi a bada beli ba ba matakin da za a ce an kama ba ne a bada beli kuma abinda wani jami'in tsaro yake faɗa yace karka yi tsammanin fa wasu mutane ne daga wata duniya karka yi mamakin yanzu ana akwai irin zaune shi ne zai zo ce eh wane wane ga lokacin da yake kaza ga kaza to muna kira ga mai girma gwamna muna kira ga 'yan majalisu a yi doka ta gaugawa duk yaron da aka kama ya ɗauki makami ya sari wani a kashe shi da ya kamata a yi kuma iyayensu su suke ɗaure masu gindi akwai mutumin da ya zo ya same ni ɗan shi abin da yake yi yara suna zuwa su robbery in suka yi fashi sai su zo shi ne yake siyan kaya sai zo wani maɓauci na sai masa magana ya zo wai a same ni tun da ni abin nan in je ma sai sun shiga gidan wani mutum sun satan masa kaya da kuɗi kusan miliyan biyar da aka zo ta hanyar waya har da wayan mutumin suka ɗauka da kuma hotunan iyalinsa ta hanyar wannan waya sai aka kama bincike bincike wannan ya nuna wannan wannan ya nuna wannan sai aka je aka kama wannan yaro ashe an taba kama shi kusan sau biyu ni ban sani ba tun da min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la yani abin da ya shafe ka kawai sai ya shafe ka abin da ya shafe wani ka bashi da abinsa sai shi makocin nawa sai ya ce ai a zo a same ni in je in samu in ce mutum mai magana sai suka zo sai na ce to masha Allah yanzu me ya faru sai shi baban sai ya boye mani sai sai mu eh wallahi ya hatsaniya ce ta faru da sauransu to shine aka kama shi to shine muka zo neman alfarma don Allah ko zaka je kai magana sai nace to hatsaniyar da ta faru ya ka gaya min abun ya yake a to ni da nake tara littafai sama da hamsin na bincike kuma magana ka ce su gagara bincika sai in tara littafi sama da hamsin ina tsalle tsalle a ciki ina bincike to magana ka kai kadai ne za ta gagara sai ce mun wai eh wallahi wai wasu ne suka yi sata to kawai kenan sai aka mai cinne sai na ce to da aka mai cinnan nan an taɓa irin wannan cinnan sai ya ɗanyi yi makyarkata haka to tun da ya ji ina ƙoƙarin bincike domin dama abinda na niya ko da ya ɓoye min tun da alfarma suka zo a matsayina na wanda ake tunanin zan yi ɗan zan ce to san abin da ya faru ba ta ɗace na hau a gicciye gaya min me ya faru dama abin da ya tunaniya ke na zan yi sai ce mu eh wallahi ai an taɓa yi nace to malam ba za ni ba ba inda san da na zo ina bincike sai na gane yaron in aka je aka yi fashi shi ake kawo kayan siya kai kuma ka san haka ubansa sai ka zo kana bi an kama shi akwai masu da ta zo ɗaki na shekaran jiya wai yaron ta me ya haɗa shi da wani ya ɗauki wuka ya farɗe shi jin shi sai da aka tallare sai na ce to ke yanzu me kike so wai mun ji an ce ne kana taimakawa Shi shine nazo ce e, ina taimakawa amma ban taimakon barawo da irin wanda ya ɗauki makami irin wannan ban shiga sai dai kawai Allah ya tsare ni yanzu ina kan muraja na bata to ta gode nake ma salama sai an jima to yaushe al'umma za mu ta tafi a haka kuma bari in gaya maku idan ba ku tsaya kun taimaki gwamnati ba ku wallahi tallahi sai dai mai hiran watsu duk yaron da ya gagara ku ɗauki sunan shi ku kai ma DPO ku gaya mai idan aka saki yaron nan duk abin da ya biyo baya kai G.P.O ka kowar ka kokar kanka saboda abun is getting out of hand yana nema ya faskara har yaushe za a ta tafi a haka kai a gidanka kai a kaza akwai mutumin da aka tafi da shi wani lokaci daga masallaci daga masallaci ashe yan kidnappers ne da suka zo suka zungure shi da bindiga suka zungure shi ya ji ta ta ji suka ce to ka kama hanya mu je duk wanda ya gaishe a kokare shi ba zai sai ana tsammanin abokanai ne baki ne suka ranka kuma sun tafi da shi to wannan al'amari dole ne yadda nake gaya muku dole ku kafa kungiyoyi duk yaron da ya addabi mutane ku ɗauki sunansa a kai ma gwamnati ku gaya ma DPO in ka kuskura ka saki mutumin nan duk abin da ya biyo baya ka koka da kanka amma ba zai yiwu a ce wai a kama wannan to yanzu zango tunda an zo zango me ya rage ina nan ina zango sannan abu na biyu babu abin da za mu rika irin da ya wuce addu'a saboda idan muka miƙe ba mu addu'a mutanen nan daga cikin jami'an tsaro suna da waɗanda suke kai musu labarai daga cikin ku akwai masu kai musu labarai, to shi yasa muke waɗannan addu'o'i ba. cewa duk mutumin da ya fitine mu Allah ya fitine shi kaga kai jami'in tsaro in kai zaka taimaka musu to ni Allah na kai kuka, sai in ga wanda zai iya faɗa da Allah to matakan nan guda biyu dole mu ɗauke su mu sanya idanu sannan mu riƙe addu'a mu jajirce wurin addu'o'i Allah muke roƙo ya kawo mana sassauci a cikin al'amari akwai wani bawan Allah ya aiko da dubu ɗari biyu tana neman a yi ma mijinta addu'a Allah ya ji kanshi ya rasu ne ko Allah ya ji kansa da gafara abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ɗari biyu ok abin nan ɗari biyu wata baiwa Allah ta aiko da ɗari biyu Eh, ɗari biyu ba dubu ɗari biyu ba na? hajiya gogo ta aiko da ƙur'ani guda goma suna sa'ada to hajiya gogo ta aiko da ƙur'ani to ai eh, a je a kewaya eh, hajiya gogo ta aiko da ƙur'ani guda goma abin nan tana neman a yi mata addu'a to muna fata Allah subhanahu ta'ala da mu da ita bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada akwai abin nan ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke kan gwiwa Allah ka sauke su lafiya akwai zakkan kono da muke bukata muna ansa kowace shekara muna da bukata duk wanda ya fitar don Allah ya taimaka ya kawo saboda akwai mabukata marayu da yawa to muna bukatan wannan zakka ko ma menene ya samu in inda an fitar da Allah muna bukata Allah ya bada ikon a taimaka don mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona sa da sa. mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya yaƙe mu Allah ka yaƙe shi don mutumin da ya nemi ganin bayan mu Allah ka wargaza al'amarinsa ka kawo tseko cikin al'amarinsa ya Allah ka mai da shi shi kadai a cikin al'umma ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi ya Allah ka baiwa shugaban ƙasar mu lafiya Allah Allah ka dawo da shi kasan nan lafiya Allah ka tashi kafadansa ya Allah ya Allah karka jarabe mu kamar da kai mana jarabawa a wasu shekaru a baya ya Allah ka taimaki shugaban kasan nan akan sauke wannan nauyi ka taimake shi ya gane su wane ne masu son sa ka taimake shi ka gane da shi su wane ne makiyansa Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك